متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون don haka kar ku rudu da abin da suke jin daɗi da shi na kayan daɗin duniya da ni'imominta domin jin daɗi ne ɗan kaɗan kuma mai gushewa sannan makomarsu ranar alkiyama zuwa gare mu take kuma za mu ɗanɗana masu azaba mai tsanani saboda kafircinsu da Allah da ƙaryatawarsu ga manzansa.